أتعرفه ذاك النبي محمد أتعرفه ذاك النبي محمد كريب لرسل الله في الحشر سيد كريب لرسل الله في الحشر سيد تتيه به الدنيا وأخرى وبرزقوا abdul malik suleiman ya kama da shi wannan mazauni mai albarka malam barka da zuwa mune mana ka barka da zuwa kuma daman kai ne a tsari na farko wanda zai fara gabatar mana da mukalatu ana sayyidul wujudi sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallama ba bisa dogon lokaci ba Wazayin masa za mu tafaddal mashi wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna isyan wa ja'alna min ar-rashidin wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa mune wa Allah ta'ala godiya da ya sa mu a cikin bayansa. waɗanda ya zaɓa mu zauna mu ambaci wannan bawa nasa mai girma wanda ya zo duniya a irin wannan dare daren sha biyu ga rabi'ul awwal wannan dare dare ne mai albarka mai alkairi wanda dukkan wata albarka tana ɗamfara da wannan daren ba wata albarka da al'umma suka samu face sun same ta ne ta dalilin wannan daren domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sirrin kowace irin baiwa to wannan daren kuma shi ya kawo shi daren sha biyu ga rabiul awwal da haka wannan dare Allah ya zaɓi wanda ya zaɓa don su yi murna da wannan baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya halitta alhamdulillahi kafin a fara karatun da ake yi a wannan majalisi mai albarka a wannan shekara aka nemi mu gabatar da abin da ya samu na ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka zaɓi karatun alburda mu fassara abin da ya sauwaƙa. kafin malamin da zai gabatar da karatu na gaba ya karasu to wannan littafi mai girma alburda imam shi busiri shine yi shi wato ya yi wannan kasida mai suna alburda asalin alburda ba wannan kasida ce alburda asalin alburda kasidar da ka'abu Ibn zuhair Ibn abi sulma yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alburda domin ya yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kyautar bargo to dama bargo shi shine fasa shine alburda din bargo to ka abu da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ba na su'adu fa qalbil yawma matubulu ya karanto baitukan cikinta tare da ya aikata abin da ya aikata amma da ya tsinci kansa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai nemi afuwarsa ta hanyar rera masa wannan baituka a ciki yana cewa in bi'tu anna rasulallahi aw adani wal afu inda rasulillahi ma'amulu mahalan Hadakan alladhi hadaka alladhi adaka nafilatal qur'ani fiha mawa'izun wa tafsilu la ta'khudanni bi aqwalil wushati wa lam adnab wa in kathurat fiyal aqawilu innar rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi masalulu to yana fadar wannan baitin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro bargon wuyansa sai ya sa masa to shine aka sawa wannan baituka na ka'abu alburda to aka zo karni na bakwai karnin da imamul busiri ya rayu imamul busiri sai ya kamu da lalura ta shanyewa ɓarin jiki ya yi kamar ba zai tashi ba to a wannan halin sai yanke shawarar bari ya yi wata hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama ita ce abin da zai yi a ƙarshen rayuwarsa ko da ya mutu ya bar abin da za a iya tunawa da shi in an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya rera wannan kasida mai suna alburda ya yi ta baiti 160 da yan kai da ya gama yana bacci sai mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gama aiki alaihi salam ya ɗauko bargo ya lullube shi da shi wannan bargon da ya lulluba masa da ya farka sai ya ga kamar ƙibta ido ya warke kamar bai taɓa yin wannan cutar ba to sai ya sa wa wannan ƙasida albur'a wato waraka saboda Allah ya warkar da shi a sanadiyarta to daga baya da yake faɗar kissar cewa ga abin da ya gani wato bargo annabi ya lullaba masa to sai malamai suka canza ta daga albur'a sai ta koma alburda wannan dai bargon da annabi ya yafa masa wannan kasida ta alburda malamai sun ce duk duniya a yau babu wani yabo da ya samu karbuwa a duniya kamar alburda kowace nahiya ta duniya babu inda indi ana yin musulunci a gurin to ana rera alburda a kowace irin nahiya ya danganta da wata nahiyar bayan alburda ɗin kuma mai suka kama kamar mu da muke yammacin duniya ko in ce afirka bayan alburda sai muka kama irin su ishiriniya da makamantansu in ka je wata nahiya kwata-kwata ba sa yin ishiriniya amma suna yin alburda ita ta game duniya gaba ɗaya shekarar rasuwar imamu busiri yau yana da shekara 751 da rasuwa amma wannan kasida tasa kamar yau ya yi ta Allah ya saka masa da alkhairi to imamu busiri ya yi ta fasali goma kowane fasali ya zaɓi wani abu da zai gabatar a cikin wannan fasalin to fasali na farko wanda da shi za mu fara imam lubusiri ya yi shi ne akan abin da ake cewa gazulu shi gazulu shi ne wato kamar mutum a dinka tuhumarsa akan wanda yake so shi ne gazulu ko ka tuhumi kanka da kanka ko kuma wani ya dinka tuhumarka so da dama mawaƙan larabawa suna fara waƙe-waƙensu da zargi su zargi kansu da kansu a kan soyayyar da suke yi shi ake cewa zikirul adlal sai mutum ya dinka tuhumar kansa me yasa kake kaza me yasa kake kaza dan me kake wannan abin saboda soyayya to imamu al-busiri shi ma sai ya dau wannan salan a cikin alburda fasalin farko sai ya bude shi da zargin kansa da kansa akan me yasa yake wa annabi wannan soyayya to shine abin da zamu fara da shi insha Allah ta'ala yana cewa amin tadhakkuri jiranin zi salamin Mazajata, dama'an jara min muqulatin bidami dama amshin ta salatin annabi ne ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairul kalki kullihim shi sa ita alburda take da ta kususiya ita duk sanda ka maimaita amshinta to salati kai wa annabi kana cewa maulaya ya ubangiji na salli wa sallim kai salati kai salami wannan salatin da salamin da'iman abadan na dindindin har abada wanda ba zai kare ba wa za ka yi wa ala habibika ka yi salatin ka yi salamun madawwami a bisa masoyinka ala habibika wannan masoyin naka khairul kalki kullihimi mafificin halitta gaba ɗaya in dai halitta ce annabi ya fita kaga ga salati ga nau'in salati sannan ga kirari duka wannan baitin ya kunshi wannan maula ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika kairul kalki kullihimi to sai fara cewa amin tazakuri jirani kamar wani yake gayawa amma yana nufin kansa yake gayawa sai ce yanzu wannan a din tambaya ce a yanzu ko kuma shin min tazakuri jiranin bizi salamin saboda kana ambatan wanda yake makautaka da zisalam zisalam wani gari ne kusa da madina to tunda annabi yana madina sai ambaci zisalamu din ya ce yanzu saboda soyayyarka da ambatanka ga makocin zisalamu mazajita dam'an kake cuɗa hawaye bidami da jini yana mana ishara zuwa cewa kukan rasa annabi shi ba kukan hawaye kada yake yi ba kuka ne na hawaye tare da kukan jini in kana so kaga kukan jini to kaga imamul busiri ba kukan hawaye kadai yake saboda rasa annabi ba hawaye ne tare da jini sai ce to yanzu saboda ambatan wanda yake kwance a kusa da zisalamin kake haɗa hawaye da jini jara wannan hawaye da jinin yake gudu min muƙulatin daga cikin ƙwayar idanka kukan rasin annabi ya sa kana kuka kukan hawaye da jini am ko kuwa habbatin rihu tasowar iska da take yi min tilka'ika kazimatin da take baro kazima shi ma kazima guri ne kusa da madina wannan yana nuna mana ƙwarewar imam al-busiri da kuma saninsa ga mahallin da yake kusa da madina kamar yadda alfazazi ya a cikin ishiriniyarsa da wani baitin ya buɗe sai ce kalilai ya'uja bil muhassabi shi ma muhassab gari ne kusa da madina to a ɗabi'a ta soyayya kana son gurin da masoyinka yake ba wannan kana nuna ina kuma ga shi masoyin gurin da yake ma kana son sa me yasa kaga duk masoyin annabi yana son madina ai majanunu laila yana faɗa mana yana cewa ma hubbu diyari shagafin da kalbi walakin hubbu man sakana diyara ba san garin ne yake damun mu ba abin da yake damun mu san wanda yake garin to shine su ma magabatan mu zamu ji duk sanda za su yabo sai su dinka yabon Madina kusa da Madina saboda makotaka gurin da ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam yace to ko saboda tasowar iska min tilqa'i kazimatin da take tahowa daga kazimatin wa aw madal barqu ga kuma wata walƙiya tana haskawa wawal wawal ita wannan walƙiyar fizzal ma'i a cikin duhu amma wannan walƙiyar naga tana tahowa ne min idami daga kan dutsen idonmu shi ma wannan dutsen dutse ne da yake garin madina yace to ga tuna zi salamin ga tasowar iska daga kazimatin ga kuma walƙiya daga dutsen idonmu wai waɗannan ne suka sa ka kuka kake zub da hawaye haɗe da jini to fa mali ainaika wai me ya sami idanunka menene ya sami idananka in kulta in aka ce uku fufa ku kame ku daina zub da hawaye hamata sai su ƙara zub da shi wato da an ce yi shiru sai ya zama kamar ƙara zuga shi akai to duk masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama haka ake so ya zama a zuciyarsa kukan tuna annabi ba shi da magani sai haɗuwa da annabi haka in kana kukan tuna annabi wani ya ce ma yi shiru to kamar ya ƙara zuga ka ne saboda ai ba da annabin ya haɗa ka ba sai ce to me yasa wannan idanun nawa duk sanda aka ce ku daina zub da hawaye sai ya zama kamar an ƙara zuga su wa malik albika sannan menene ya samu zuciyarka in kulta in aka ce wa zuciyarka istafik ke zuciya ki farka daga wannan damuwar ki daina bakin ciki ya himi sai ya ki farkawa sai ya ƙara ɗimaucewa duk sanda aka lallashi zuciyata sai ta ƙara tugunzuma duk sanda aka ce idona ya daina zub da hawaye sai sabon hawaye ya ƙara zuwa saboda me saboda rarrashin bai haɗa ni da masoyi ba ai shi masoyi wa munal habibi minal habibi liqahu burin masoyi abu ɗaya ne shi da masoyi a haɗu rabuwa da masoyi babu musaya sai ce to rashin haɗuwa ta da annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani abu da za a yi alallashe ni wanda zan daina kuka zuciyata ta daina damuwa ta daina baƙin ciki muddin ba haɗuwa ne da shi ba sai ce a yi hasibu sabbu wai nan kamar yanzu shine yake ba da amsa sai ce a yi hasibu sabbu wai mai yin soyayya yana zaton annal hubba munkatimun ana iya ɓoye so duk wanda ya ce ana iya ɓoye so to san ne ba na gaske ba dama ai so iri-iri ne soyayya iri-iri ce in kaga an ɓoye soyayya to soyayya ce bata kai matakin da za a bayyana ta ba idan aka zuba abu a tukunya misali za a yi talge aka zuba gari a tukunya sai ya tafasa me zai faru tukunya za ta yi bori har bata jikinta to duk mai soyayya in zuciyar ta cika da soyayya zuciyar ta tafasa to za ta yi bori za ta fitar da abin da yake cikin zuciyar to shine sai a ji harshe yana ta furta soyayya saboda zuciyar ta cika in ba ta fitar ba ba za ta samu sauki ba to shine ka ce ai hasibu sabbu annal hubba mun? wai mai mai soyayya yana zaton ana iya ɓoye so ne wannan san a ɓoye shi ma baina munsa jimin minhu wa muttarimi tsakanin abin da yake ɓoye a cikin leɓe shine harshe wa muttarimi da abin da yake ɗaukar damuwa ita ce zuciya yana ishara zuwa cewa idan so ya kai so da harshe da zuciya ba sa iya ɓoyewa sai ke so ya gaya mana ni tawa soyayyar ta kai soyayyar da harshe na da zuciyata ba za su iya ɓoyewa ba sai ce laulal hawa ba da ban soyayya ba lam Idam dam'an da ban zub da hawaye ba ala dalalin saboda zikirul adlal shi zikirul adlal shine kaga gurin da masoyinka ya rayu ka imauce ka tuna da masoyin ina kuma ka kaga masoyin majanunu laila wata rana ya ga wani bakin kare wannan bakin karen sai ya tuna masa a kusa da gidan su laila akwai kare baki sai wannan bakin karen da ya gani ya tuna masa baƙin karen da yake kusa da gidansu laila sai ya tuno laila sai ya dinka baitukan laila sai ya dinka bin karen yana ta baituka sai karen ya zo ya gifta ta gaban wasu bayan allah suna sallah majanunu shi ma sai ya wuce to bayan ya dawo sun rabu da kare sai masu sallan nan suke ce masa kai me yasa baka da hankali ne muna sallah ka zo ka girta ta gabanmu. sai ce ni din kuwa suka ce kwarai kuwa kuma kun ganni suka ce mun ganka sai ce na rantse muku da Allah ni ban ganku ba sai ce amma ku yi kanku fada ku munafukai ne ni ban wa Allah munafunci ba na gaya wa Allah lela nake so shi yasa da bakin kare ya tuna min karan da yake kusa da gidan sulaila hannai ɗimauce wadda ba na ji ba na gani amma ko kun ce Allah kuke so kuna sallah ni da na biyo kare ban ku ba amma ku da kuke tsaye gaban zatin Allah kun gani da haka ku munafukai ne ba soyayya gaskiya kuke yi ba da wannan majnun yake tuhumar su to wannan kissa tana nuna mana in so ya kai so imo cewa ake yi to shine anan mala yake ce mana dalal da nake tunawa na annabi sallallahu alaihi sallama wato gurin da ya rayu an haife shi a maka, ya rayu a madina ya hau dutsen uhudu ya hau dutsen sabiru ya hau dutsen arfa ya yi kaza ina tuna wa'annan guraren to sai in kasa nutsuwa sai in ta kuka ina zuba da hawaye wala ariftu li zikiril bani wal alami ce ba da ban soyayya ta ga annabi ba wala a ariftu da ban kasa bacci ba Ya ce sai in kwanta in dare ya yi. sai bacci ya ki zuwa in ta juyi ina tunanin ma'aiki alaihi salatu wassalam sai bacci ya ki zuwa da zikiril bani wal alami saboda ina tuno bishiyar da ake ce mata shajarul ban shajarul bishiya ce wadda akwai ta a madina ya ce to da na tuno wannan bishiyar sai in tuno annabi yana garin wal alami sannan kuma da dutse da annabi yake hawa a madina to wanda yake tuna abin da ya shafi annabi yake wannan ɗimaucewar ya kake jiran da ya ga gashi ga ma'aiki alaihi salatu wassalam imam al-busiri ya ci gaba da cewa fa kaifa tunkiru hubban kai mai zargina yaya za ka yi musun soyayya da ma shahidat alaika udulul dam'i wa saqami bayan zubar da hawaye da rashin lafiya da nake ciki ya nuna maka ni masoyin annabi ne na gaske kullun a cikin kuka nake kullun a cikin jinya nake banda da lafiya to me kuma kake jira na shaida cewa ni masoyin annabi ne yace wa athbata wajadu Bakin ciki ya tabbatar da kaɗai a biratin zane guda biyu na hawaye wato dama da hagu fuskata kuncina ya yi shati na hawaye Waɗannan, ga kuma rama din na bi na rame saboda rashin haɗuwa da ma'aikin Allah misalar bihari hawaye yana ta zuba daga idona kai ka ce kogi ne ya tsinke alakar daika yake gudu a kuncinka wal ganami kai ka ce wannan ramar irin bishiyar da take bushewa din nan haka nake bushewa in dare yayi in kasa bacci kamar yadda shehu ibrahim inyas yake faɗa a cikin diwaninsa yana cewa usajilu fihi wurka laili ko usajul fihi alwurqa laili wa jirati niyamun wa jafni kalmazani bi magrama a baya ce unazimu duran lafazi fi zikiri wasfi wa ahsin bi wasfi albadri durran munazzama sai ce usajulu fihi alwurqa da daddare kowa yana bacci amma ni ido na biyu usajulu fihi alwurqa sai takarda ce a hannuna in juya in bude laili tsawon wannan daren wazirati niyamun makotana kowa yana bacci amma wajafni ni sai ka same ni kalma zanibi magrama idona yana zub da hawaye kamar guga irin gugan da ya huje din nan in aka ɗebo daga rujiya yana ta zuba ya ce to ko yaushe idona a ga yake to duk mai san annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan halin yake da wannan ake cika sharaɗin san annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yana nuna mana duk wanda ya samu kansa haka to soyayya ta shiga zuciyarsa ta zauna ta wuce kan harshensa imam al-busir ya ci gaba da cewa na'am saurara ka ji ni sara ɗaifu man a hawa ɗaifu man a hawa in an ce ɗaifu shine kaga girmawar abu kamar shi kamar ba shi ba to sai ya ce ɗaifu man a hawa gilmawar wanda nake so wato annabi sallallahu salama, sara ita na gani ba wai annabin ba a'a ɗaifu ɗinsa na gani Wainiya, kamar kana tafiya a kan kwalta tsakar rana a titi daga nesa sai ka hango kamar ga ruwa can amma da ka je sai ka tara ashe ba ruwa ba ne to wannan shine zan iya kwatantawa da shi sai ka ga kamar a biya gifta amma kuma ba shi ba ne, to shi aka ce wa ɗaifu sai ce to ɗaifu man a hawa sara ɗaifu na wanda nake so shi ne ya gifta ga kamar annabi na gani Fa'ar raƙani to wannan ɗaifin sai ya hana ni bacci sai na ga kamar in na dage zan ga annabin wal hubbu ita soyayya ya ataru lazzati bil alami dama soyayya tana bujuro wa daɗi tana ɗora wa daɗi raɗaɗi ai so baya barin mutum ya huta ya ji daɗi in dai bai haɗu da masoyi ba duk daɗin duniya in ba masoyi bai cika daɗi ba to ya ce ni abin da na samu kaina a ciki kenan sai ce ya la'imi fil hawal uziri ya kai mai zargina mai cewa na rage soyayya fil hawal uziri a irin wannan soyayyar alhawal uziri wasu malaman sun ce an samu wannan kalmar ne daga kabilar banu uzurata su banu uzurata wasu mutane ne da suka rayu a ƙasar yaman soyayyarsu ba irin sauran soyayyar mutane ba ce idan banu uzura suna son abu mutuwa suke saboda su su so kashe su yake to daga nan sai aka samu kalmar hawal uziri idan aka ga mutum yana so soyayya ta wuce hankali to sai a ce wane yana yin alhawal uzuri to shi ma anan imam al-busiri sai ya ce ya la'imi fil hawal uzuri ya kai mai zargina akan ina yi wa annabi soyayya irin hawal uzuri ma'aziratan inda turanci ne sai a ce excuse me eh rabu da ni daina kula ni daina sauraro na ban da lokacinka minni ilaika dan Allah ka rabu da ni baka san wa nake so bane Lau an sabta da za ka yi min adalci lamtalumi talumi da baka ma zarge ni ba saboda wannan wanda nake so din wannan wanda nake so ba a zargin masoyinsa don haka ina son sa saboda ya cancanta a yi masa irin wannan soyayya kuma ya cancanta a yi masa alhawar uzuri sai ce adatka haliya ya kai mai zargina halin da nake ciki ya zo maka ka san ni ka fahimce ni ka juya ni ka karanta ni ciki da bai A adatka hali halina ya same ka la sirri bi mustatirin na ba yake ba ba wani nake so ba annabi nake so da ka karabu da ni annal ushati ushat su irin mutanen da suke laɓewa su ɗau sirrin wani su kai wa wani sai ce to shat ban ɓoye musu sirri na ba su ɗauka su je su gaya wa duk duniya na ɗimauce a cikin soyayya amma soyayya ta wata ma'aikin Allah wala da'ibi mun hasimi sannan kuma cutar da nake ciki ba mai warkewa ba ce ba wani magani da za a bani na warke in son in san annabi ya shiga zuciya ba a warkewa shewa alfazazi me yace mana ya ce ban da lafiya sai ce amma shi shifa'u siƙami zauratun lau analuha warakar cutata ziyartar manzan Allah amma in zan samu ce in zan samu ziyartarsa a nan zan warki wa inni la arjuha walau tufin na aishi. ce ina son in samu wannan soyayyar ko akan makara aka ɗauko ni a kai ni in ziyarce shi sannan zan warke amma in ba ziyararsa ba ba wani abu da zai warkar da ni to shi ma anan imam al-busiri sai ce wannan cutar da na kamu da ita ba ta warkewa ba ce irin cutar da ake so a mutu da ita ce waye zai burin ya warke daga cutar san annabi warkewa daga cutar san annabi ma'ana an daina wadda wannan cutar ita ce ajalin sayyidina da abubakar sayyidina abubakar lokacin da ma'aiki alaihi salam ya wafati ya jure ya danne zuciyarsa yayin da sahabbai kowa ya rude sayyidina umar radiyallahu anhu ya fita daga hayyacinsa ya ce wallahi duk wanda ya ce annabi mutuwa ya sai ya kashe shi ce zuwa ya gana da mahalicci kamar yadda annabi musa yake ya ɗoro sinin ya je ya dawo da haka bai yi wa fati ba na usman radiyallahu anhu kafafuwansa suka kasa sa miƙewa tsaye wai. usman da na ali ya ga gaba ɗaya duniya ta yi baki kirin baya ganin komai amma na abubakar ya jure ya iya zuwa ya tsaya har ya buɗe fuskan ma'aikin Allah ya sumbance shi ya ce ɗibta hayyan wa mai gitan ya rasulallah sannan ya daure aka fara shirye-shiryen janazar annabi aka yi masa kalifanci ya ci gaba da jagoranta sai da na abakar ya jure to wannan cutar ba ta tashi tashi ga sai da na abakar ba sai bayan shekara biyu da fatin ma'aikin Allah sai kuma abin ya motsa masa sai da na abakar in ya zauna ba shi da aiki sai kuka sai rama sai damuwa duk duniya ta kiyo sayyidina abubakar dabi a ƙarshe wannan ne ajalin sayyidina abubakar radiyallahu anhu to duk wanda ya kamu da wannan cutar ba a fatan ya warke muna roƙonka ubangiji ka jarabe mu da wannan cutar ta san annabi ka cika zakatan mu da ita sai ya ce mahattanin nusuha kai dai mai nasiha na yadda kamun nasiha in daina kuma kamun nasiha sosai na ji na gode lakin lastu asma'uhu sai dai amma ban ji nasiha ka ba dan Allah rike kayanka innal muhibba anil uzzali shi masoyi idan ya kai wannan matakin na so fi samami kurumcewa yake baya jin bari to ni na kai wannan matakin yace a san ma'aikin Allah da ƙaunarsa ba wani makaluki iya zance da zai min daɗin baki in daina sai ce in Hamtu nasiha Shaibi fi azalin sai ce ai malam tsaya ka ji ba kai da kake min nasiha ba ashaibu furfura ta fi komai iya nasiha sai ce to ita ma da ta yi min nasiha na zarge ta ga furfura a kaina amma na ƙi daina san annabi sai ce yanzu ma na fara sai ce wa shaibu abu fi nusuhin ka san ko furfura ita ce in ta nasiha take nisantar tuhuma shine wa shebu abu adifi nusuhin an tuhami in furfura ta yi mutum nasiha ba a zargin furfura in mutum bai daina abu da ƙuruciya ba in tsufa ya zo masa furfura ta rufe kansa gaba ɗaya ba sai an ce daina ba yau da gobe ta bi da shi sai ce to furfura ma ta talluba kaina ban daina san annabi ba sai kai iya zance to wannan shine alfasalul awwal fasari na farko wanda imamul busiri Shi ne a matsayin shimfiɗarsa har yanzu fa bai shiga ban annabi ba shimfiɗa yake yi akan ya gaya mana waye shi a san annabi to sai alfasalul sani shi kuma yayi shi fitta haziri min hawa nafs a hana zuciya san san kai da san zuciya wato yi wa zuciya faɗa. yanzu abinda zai mana kenan to daga nan sai kutsa alfasalul salis a nan ne gundarin ya yake a nan ya yi buwaye annabi sallallahu alaihi wasallama to akar makalla ban sani ba fasali na biyan za mu shiga magana zuciya to a tafi na ukun to mu tafi alfasalin salis shine mahallin shahid din alfasalin salis fi madahin nabi sallallahu alaihi wasallam fasali na uku cikin yaban ma'aiki alaihi salatu wassalam malam ya buɗe shi da cewa zalamtu sunnata man ahaya zalama na zalunci kaina na cuci kaina ce na zalunci sunnar wanda ya raya dare shi in dare ya sallah yake ya kwane na sallah anishtakat ma durra saboda kwana yana sallah sai da ƙafafuwansa suka yi ciwo min warami suka kumbura saboda ciwo da ƙiyamun laili ƙafafuwan suka yi tsintum ita ce fa sunan ma'aikin Allah ya ce amma yau yau mun wayi gari suna sai dai mu faɗe ta a baki wannan tun ƙarni na bakwai shekara ɗari bakwai da hamsin da ta wuce yake faɗa wannan kalma yake cewa yau sunna ta koma baki in kana magana sunna annabi ya ce kwana yake yana sallah ya hana idansa bacci saboda tsoron Allah ya kwana bai ci ba yace amma yau mu duk mu zo a baki kai muke fadarta anishtakat adama hudurra min warayu wa shadda min sagabe yace shine wanda saboda yunwa ya daure a hasha'ahu kayan cikinsa wa dawan ya takure su ta hatal hijarati dutse yake samu ya sa a ciki ya sa tsimma ya daure saboda yunwa sai amma a haka yake bin Allah mu yau gashi mun samu komai bajau amma ba ma yi sai a baki muna cewa muna bin sunnarsa ya ce muturafal adami muturafal adam shine cikin mutum ya zama ya ya kware ya takure har ga fata tana ta tana yawo ta yi sa a ciki ya ce to sai fa da ma'aikin Allah ya zama haka saboda yunwa warawadatuhul jibalu yana cikin wannan halin sai manya-manyan duwatsu a shinmu manya-manya suka zo gurinsa suka nemi min zahabin su zama gwalagwalai an nafsihi nasa suka kawo kansu ba ya neme su ba suka kawo kansa suka kawo kansu gurinsa suna so su zama suna so su zama gwalagwalansa fa'araha sai ya nuna wa duwatsun nan ayyama shamami ni da kuwa ya fi wani girma ma'ana sai ya ce ba na so sai ya nuna musu tare da girman ku na fi ku girma wanda yake kwana dutse ne a ɗaure a cikinsa amma aka samu duwatsu sun zo gunsa za mu zama zinare a gurinka ya ce ku yi zamanku ba na so wa da rura fiha Ya ce kuma gudun duniyar annabi sallallahu alaihi sallama ba wai zuhudu bane irin wanda in an samu an yi zuhudu in ma ba a samu ba zuhudu ce ba irin wannan bane shi zuhudinsa sa yana cikin bukatar ne wa da zuhudahu abin da ya karfafi zuhudinsa. sa fiha a cikin duniya da ruratuhu irin buƙatuwarsa amma ya haƙura sai ce inna darura la ta'adu alal isami domin ita lalura buƙatar duniya ba ta yin tumbe ga ma'asumi ma'asumi wata lalura ta ta shi babu ita to shi annabi ma'asumi ne kisa duk wata buƙatar duniya ba ta shafe shi ba wa kaifa tad'u ila duniya daruratu man yaya lalurar duniya za ta gayyaci wanda laulahu ba daban shi ba lamtu kuriji duniya min al'adami ita kanta duniyar da ba a santa ba ah to wanda saboda shi aka yi duniyar kuma ya so abin cikin duniya ai wannan shine koma baya kenan duniyar dan shi aka yi ta a nan amujo suna cewa wai an wuce gona da iri duk sanda aka ce an yi duniya da lahira don manzan Allah kuma ga ƙur'ani yana ce mana wal arda wa da'aha lil anam Allah ya ce duniyar ma saboda talikai na yi ta shi sa su sufaye ma a gurin suke cewa ka ce an yi duniya don annabi ma kawo lakanta annabi in dai duniya ce don mu aka yi ta wal arda wa za'aha lil anam mu dinnan mu ne saboda mu Allah yita, ta shi misalinsa ba zai ya wuce hankali ya wuce hankali sai ka ji an ce ai tunda ubangiji ya ce wa ma kalaqatul jinna wal insa illa li ban halicci mutum da aljan sai dan sabauta mun min da haka wani ya ce dan annabi Allah ya halicci mutum da aljan ko ya halicci duniya an wuce gona da iri a'a ba wuce gona da iri bane takaita annabi ne wannan duniya ta yi kaɗan a yi ta saboda annabi ba ta isa ba nawa take duniyar da kafuri mai zagin Allah ya je ya kwanta ya bacci cikin kwanciyar hankali saboda rashin kimarta duniyar da mara gaskiya mara gaskiya yi nasara akan mai gaskiya matsarnaci ya mallake ta salihi ya kwana da yunwa maɓarnaci ya mallake ta salihi ya dinka kwana a bakin titi to wannan duniya ta yi kaɗan Allah ita saboda annabi to yake ce mana duniya ba ta isa ba ce sa annabi bai waiwaye ta ba sai ce muhammadun sallallahu alaihi wasallama sai ce shi wannan shugaban namu sayyidul kaunaini wasaqalaini shine shugaban kaunu guda biyu kaunu guda biyu ita ce kun ta duniya da kuma kun ta lahira dukkaninsu kun Allah ya musu to da duniyar da lahirar kaunaini kenan to annabi sallama shine sayyidul kaunaini sannan shine sayyidul thaqalaini su sune mutane da aljanu su Allah ya dora wa nauyin ibada wal fariqaini sannan a cikin mutanen ɓangarori guda biyu annabi ne shugabansu wanne da wanne min urbin wa min ajami ko balarabe ko ba balarabe ba annabi ne shugabansa wala mace wala namiji wala babba wala yaro wala baki wala fari wala wanda ya mutu wala wanda yake raye wala wanda zai zo nan gaba wala na sama wala na ƙasa in dai yin sa Allah yi to annabi ne shugabansa albarkar annabi yake nema sallallahu alaihi wasallama sai ce na biyuna wannan annabin namu ne al'amirun nahi Shi ne mai sawa mai hanawa mai cewa abu Allah mai hana a saba wa Allah ne al'amirun nahi kuma bai taba hana abu ba sai ya fara hana kansa bai taba cewa a yi abu ba sai ya fara aikatawa shi da kansa sallallahu alaihi wa fala ahadun babu wani mutum guda ɗaya a barra mafi gaskiya fi ƙauli la a gurin cewa la wala na'am ko a gurin na'am minhu kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat lamuhu na'am bai taba cewa la ba alaihi salatu wassalam sai a cikin tahiya gurin ashhadu alla ilaha illallah anan kadai ake jin ladin sa sai ce ba daban tahiya ba da laɗinsa ma ta koma na'am mala ya ce huwal habibun lazi turja shafa'atuhu annabi shi ne masoyin da kowa yake kwaɗayi yake sa ran samun cetonsa a lahira ba wanda zai motsa an annabi bai motsa ba ke sa ubangiji ya yi wani abu da Allah bai tsara a san annabi a lahira ba da duk wanda ya mutu sai a mai hisabi a kabarinsa daga kabari ya wuce masa ko ta ko aljanna to sai Allah ya ajiye wata tasha sai kowa ya zo gurin kowa ya gama rayuwarsa ya zo wanda ya fara mutuwa tun zamanin annabi adamu shine habila ya jira sai annabi ya zo wanda zai mutu a ƙarshe ya jira sai annabi ya zo kowa sai Allah ya tara shi ran da za a tashi a wannan filin full attendance ne ranar ba wanda baya ba makalukin da baya gurin ba makalukin da baya kuma kowa a cikin tsoro yake sai mahankalta masu ilimi su ce ai akwai annaba mu fara zuwa gurin su mana ko za su iya nema mana ceto sai Allah ya hana a tafukun annabi kai tsaye saboda ya tsara sai an taɓa duk wanda ake jin ya isa sai ya ce ba zai iya ba ya faɗa da bakinsa don kada ma in an shiga aljanna wani ya ce ai da an je gun annabuwa na ma da ko annabi yushau aka je gunsa zai iya yin ceto to sai Allah ya tsara manya-manyan annabawan duk sai an bi su a je gun wannan ya ce ba zan iya ba me yasa annabi Ibrahim in an je ba zai ce ku tafi gun manzon Allah kai tsaye ba sai ce ku tafi gun Musa in an tafi gun annabi Musa ba zai ce a tafi gun annabi ba sai ya ce ku tafi gun Nuhu in an je gun Nuhu sai ya ce ku tafi gun Isa in an je gun Isa alaihi salatu wassalam sai ya ce duk wutar da kanku wannan rana ta mutum ɗaya ce shi kaɗai zai iya shi ne manzan Allah ku tafi gurinsa Allah ya nuna wa duk wanda zai yi magana kalli yadda aka dinka ihala aka dinka turo kowa gurinsa shi kuma da ya zo sai ce menene ce ceto ne ce ni ne nake da ita ni zan muku ya ma yanke ni zan yi ya je ya sujjada Allah ya ce tashi ai sujjada bauta ce yau ba ranar bautar ka bace ranar gaba ɗaya an shirya ta ne saboda a san matsayinka me yasa muke shirya maulidi saboda a san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni a iya sani na bayan wannan manufar ba wata in kaga wata manufar to ba ta maulidi ba ce sai dai son zuciya ya sa a kawo ta amma ana shirya maulidi ne saboda a san matsayin manzan Allah to taron alkiyamar ma Allah zai shirya shiri saboda a san matsayin manzan Allah alaihi salatu wassalam to in an zo gurinsa ya je ya sujada Allah ya ce tashi ba bauta za ka yi ba yau yau sanin ka za a ba shi dama to shine yace huwa al-habibul ladhi turja shafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwali muqtahami ga duk wata musiba da tashin hankali ya zo ya lullube al'umma irin musiba da tashin hankalin da take sa a jefa mutane cikin wuta a lokacin kowa gurinsa zai taho kowa cetonsa yake bukata mala ya ce mana da a ilallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira abu Allah falmustamsikuna bihi waɗanda suka yi riko da annabi to albishirinsu mustamsikuna bihablin sun yi riko da wata igiya wannan igiyar gairu mun fasimi ba mai tsinkewa ba faɗin ubangiji bayan ayatul kursi Allah ya ce Allahu waliyul ladzina amanu a'a Allah wa waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min zulmatil yawwa ehe. eh, eh. ji hun az zulima ta an-nur wal ladzina kafaru awliyahum at ji na hun an-nur ila az-zulumati ulaika ashabuna bil bayanta la ikraha fi din kad tabayyana ar-rushd min al-ghayy sai Allah yace wa man yakfur bi daguti wanda ya kafirce wa dagutu wa yu'min billahi Ya yi imani da Allah distan saka bil urwatul wasu kalan fisama to wannan ayar ita malam ya ɗauko ya ce mana fal na bihi bi hablin gaira mun fasimi in kana neman igiya mara tsinkewa wadda in ka kama har aljanna ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mala yace faƙan nabiyina annabi ya tsallake ya sha gaban duk annabawa fi kalkin a gurin halitta tun daga kansa hattafin kafa a duk annabawa babu kamarsa ba a misalin annabi da kowa fi sa bai kama sunan kowa ba da aka kuskure ne muke yau in muna magana annabi mu dinka kama sunan wani muna kamantawa ko a dinga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai kaza ne mai kaza ne sai a ce kaifa to kai din kai waye kai waye da haka ba a misalin wani da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sai mun taka tsantsan ko gurin masu yabo ko gurin masu kirari ko gurin masu ambatansa sai mu dinka kwatanta shi da wasu ai annabi ya yi kaza amma wane kaza ya yi wannan wani waye shi da malamai suka ce in shari'ar musulunci ake wanda ya faɗa haka hukuncin kisa ne a kansa duk ƙur'ani ba inda gaji Allah ya kamanta annabi da wani ko suratul anbiya'i Allah ya dinka faɗa annabawa in ya faɗi wannan annabin an masa kaza an masa kaza wannan annabin an masa kaza an masa kaza da ya zo shugaban annabawan abu ɗaya ya faɗa ya ce wa ma naka illa rahmatan lil alamina duk abin da aka faɗa na annabawa kai ga naka da annabawan da wasu annabawan kai ɗin kai ne rahamarsu to mala ya ce faƙan na annabi ya tsere annabawa fi kalkin a halitta wa fi kulukin ballantana kuma ɗabi'a a halittarsa daban yake a ɗabi'arsa daban yake sallallahu alaihi wasallama sannan lam yudanuhu ba su kusa kama kafarsa ba ba su kusa zuwa inda yake ba fi ilmin wala karami sai faɗi ɗabi'a guda biyu idan akwai masu naƙaji za su iya fitar da me yasa anan imamul busiri ya ɗauko ilimi da kyauta ya zama da su yace ce annabi ya fi kowa abin da ya sa saboda da ilimi dan adam ya fi duk abin da ba shi ba Allah ya ba mu kisa annabi Adamu da mala'iku da me Allah ya nuna annabi Adamu ya fi mala'iku da ilimi to tunda Allah ya zabi siffar ilimi to anan sai shehu ya ɗauko siffar ilimi ya ce wa lam yudanuhu fi ilmi sannan ya ɗauko siffar kyauta dalili dan adam diyan da ya kai da taurin kai diyan da ya kai da kiyayya kyauta tana iya sarrafa shi kyauta tana iya juya shi to ita ma sai ɗauko ta siffar da Allah yake so ilimi siffar da ɗan adam yake so kyauta to sai ce annabi sallallahu alaihi ya kere wa dukkan annabawa wannan annabawan walam yudanuhu fi ilmin wala karami sai ce to hutar da kanka wa kulluhum dukkansu multamisun suna ɗosana ne min rasulillahi daga manzan Allah a ƙa'ida in aka ce rasulillahi kowane manzo ma zai iya shiga domin kowane manzo rasulillahi ne amma kalmar rasulullahi sai ta zame wa manzan Allah alami idan wani manzan ne daban sai dai ka ce rasulullahi musa rasulullahi ibrahim rasulullahi wani in ka ce rasulullahi sai ka faɗi sunansa a gaba amma in ka ce rasulullahi kai shiru to annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi wannan sunan nasa ne da haka wa kulluhum min rasulillahi dukkan annabawa daga manzan Allah multamisun suke dan dosana to dosanar wata iri sai ce garfan minal bahari dosanar ita ce kamar ka samu kogi wani ya zo da tafin hannu ya sa ya ɗebo to ɗebo waye daga kogi yaya kake jin ƙimar abin da ya ɗebo in ka kwatanta da yawan kogin to ya ce wallahi dosanowar ma irin wadda mai tafin hannu zai sa a kogi ya yi ce ba wai raba daidai aka yi ba kakka ɗauka in an haɗa duk falala annabawa ita ce rabi ta annabi rabi a'a dukkansu in ka kwatanta da falalan manza Allah kamar mai tafin hannu ne da yasa a kogi ya ɗebo aurashfan minad diyami ko kuma ana maka ruwan sama wani ya zo ya ɗaga bakinsa ruwan da yake sakowa daga sama ya shiga bakinsa in ka kwatanta da ruwan da aka yi da wanda ya shiga bakinsa guda nawa ne ya shiga bakinsa to ya ce kwatankwacin abin da suka samu bai wuce haka ba wa na ladaihi inda haddihimu dukkan annabawa kowannensu ya tsaya a matsayinsa Shi ne wa na ladaihi a gurinsa kowane annabi ya tsaya a matsayinsa min nuqdatil ilmi in misali ka yi sai ka ce kwatankwacin ɗigo a cikin ilimi ɗigo a ilimi aumin shikalati hikam ko ko a'a dabara a cikin hikima yana ishara zuwa cewa kowane annabi ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa da haka kowane annabi ya tsaya a huruminsa ya tsaya a matsayinsa bai wuce gurin da Allah ya tsaye da shi ba fahawar lazi tamma ma'anahu wa suratuhu maza Allah shine wanda ma'anarsa ta cika surar sama ta cika sun mastafahu habiban bari'un nasami sai bari'un nasam mahalicci istafahu ya zaɓe shi habiban masoyi duk matsayin da wani zai samu a gurin Allah bai kai matsayin soyayya ba yadda ba ta kai soyayya ba falala ba ta kai soyayya ba zaɓi bai kai soyayya ba saboda ita soyayya ta wuce tunani in dai so na gaske ne masoyi ko laifi ba yayi bahaushe ma yana cewa so hana ganin laifi in akwai so babu abin da babu in akwai so ba abin da babu to Allah ya zaɓi manzan Allah masoyi to sai mu tsaya ana Allah ba mu albarkar manzan Allah sallallahu